wanda hakan ya sa muka ya kamata mu yi amfani da wannan damar domin mu kawo muku wannan fa'ida din da kuma yadda za ku yi amfani da ita ku magance matsalolinku a gida ba tare da kun sha wata wahala ba. Za mu yi magana akan maganin matsi da mata suke ta nema ko kuma suke ta amfani da wasu kalolin wani me ya miki wani bai miki ba to insha Allah ga wata hanya wadda za ki yi amfani da ita. Wanda insha Allah in kin yi amfani da wannan hanya ɗin to za ki gode mana kuma za ki ji daɗin harkar. kuma za ki sa wasu masu zo su ta following ɗinmu domin suna fa'idantuwa da irin abubuwan da nake kawowa ake amfani da su idan misali kin buɗe kina so ki matsi haihuwa kika yi ko kuma aure kika yi aka samu saɓani da mijin kike so ki koma ko kuma gyara kanki kike so ki zaki za ki yi amfani da wannan damar da za mu faɗa yanda za ki shine dabino yana da ƙwallo to ƙwallon dabinon nan shi ne za a yi amfani da shi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 tam za iya samun miski ki gauraye shi da shi in yi gari to sai ki ɗan samu kasko sai ki samu gawayi sai ki zuba wannan garin ƙwallon dibinan sai kina tsugunnawa a kai kamar kina turare ki jikin jikinki da shi ki turara gabanki da shi to haka za ki insha Allah in dai kina yin wannan to a wannan dai matsalar an gama da ita sai dai wata matsala cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba kuma da yardan Allah